yayin da ya rage ƙasa da mako guda da a gudanar da azumin watan ramadan yanzu haka da yan gudun hijiran da rikicin boko haram ya raba da gidaje da yanzu haka ma ke sansanonin yan gudun hijira na yau da na kokawa tare kuma da neman a kai musu tallafi malam suleiman daga gwaza yanzu muna so da ya taimaka mana ta bangaren azumi kamar sauran mutane ma mu samu mu yi azumi kamar haka don yanzu bamu da abubuwan da za mu yi azumi kamar mutane sunana jummai daga madagali gaskiya muna halin da ba daɗi gaskiya gashi nan mun bar wuraren mu da dadewa mun dawo nan muna zanne wata da watanni har yanzu gashi Allah ya kawo mu watan azumi don Allah muna neman taimako a taimaka mana da kayan azumi kuma ga damina ta sauko muna so inda hali a mayar da mu wuraren mu suna na madu wallahi yanzu yawanci duka sun koma mu ba mu ba mu samu daman komawa ba don Allah muna roƙon gwamnati ya taimaka to ga azumi yana zuwa wallahi tallahi muna hali ga kani kayi ba inda zamu je ba mu san kowa ba suna na Zainab wani hali kuke ciki gaskiya muna cikin wani hali don muna so ya azumi ya kawo kai ga mu a sansanin yan gudun hijira ba mu da abinci ga azumi ya kawo kai mu ba mu koma gida ba gaskiya muna bukatan gwamnati ta taimaka mana da abin da za mu ci a lokacin azumi to ko shin ma wani tanadi hukumomin ba da agaji ke yi game da su yan gudun hijira musamman a wannan lokaci na azumi alhaji sa'adu bello babban jami'in hukumar ba da agaji gaggawa ta najeriya nema a jihar ya ma bayyana irin tanadin da aka yi wa yan gudun hijiran yi tanadi na suhur ɗinsu za a yi tanadi na na buɗe baki kuma sannan specific eh, eh, consideration eh, za a ba su wurin da za a yi na tada mutane don tun da dama centralized cooking suke kowa zai zo ya yi eh, su da mu da su za mu zauna mu designing timetable na abinci mu ga wanne ne ya kamata a yi da safe ne ya kamata a yi da lokacin bude baki. Shi wani kira ku a ƙungiyoyi masu zaman kansu? Kiran da za mu yi kawai shine mu gaya musu cewa su iyakacin kokari wanda suke taimakawa su su kara himma wurin taimakawa musamman a wannan lokaci da eh, lokacin azumi so wanda suke cikin eh, masu hannu da shuni wadda za su iya taimakawa kofofin mabuɗe suke su kawo kawo nasu guduma wurin buɗe baki ko da fiye wata ne ka kawo dan uwanka ya amfani da shi shi zai amfani da shi su ma dai a nasu bangaren cibiyar ka fahimta juna tsakanin musulmi da kirista ta ta ma kafa gidauniyar tallafawa yan gudun jiran kamar yadda jami'in cibiyar ashiyar arewa maso gabas abdullahi jida damari ke cewa dole mu tashi mu tattali mu ne musu abin da za su ci da kuma abin da za su sha a wanda ya kamata ya sauya daga abin da suka saba ci ake ba su a can wurin a kam da suke zaune a inda kuma mun bude gidauniya already mun so mu tattauna da masu abu hannu da shuni har ma muna da niyya za mu tuntubi shi mai girma gwamna a nan jihar adamawa domin a yi tallafi tallafi na musamman domin ciyar da wayannan mutunanin musamman ma yanzu ma dai tuni al'umma suka soma shirye-shiryen azumin da ake sa ran farawa a makon gobe inda tuni aka soma kawata masallatai da kuma raba kayakin azumi Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya